This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe. ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warar haka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirma na wannan daren ranar talata goma ga watan Nuwamba. za ku ji cewa kujerar koko kujerun wasu manyan sakatorin gwamnatin najeriya na rawa ko ma sun faɗi daga kai a yi rufa-rufa akan wannan bincike da ke wa matar shugaban majalisa sannan a yi rufa-rufa kuma akan shi kuma bincike da majalisa suke masa to sai ku yafe mu ba wannan shi ne ai kamata ku ji ba wannan kun ji abin da ake ciki game da wato cuɗe kan da ake zargin majalisar tarayya ke yi da wato hukumar koko tsohon shugaban hukumar efcc da aka tsige to za kuma ku ji cewa wata ko kuma kungiyar biyafara ta yi zanga-zanga a yau din sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki dai ana ma sa wasu sun rasa rayukansu to yau bayan labarai za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi inganci ta ceto tafkin chadi daga kafewa musamman ganin yadda ake samun ɗimbin albarkatu daga wurin kamar kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kam a sha labaran duniya. Ta jama'a assalamu alaikum. Ƙasar jamhuriyar tsakiyar Afirka da ke fama da tashe-tashen hankula ta saka ranar 27 ga watan Disamba a matsayin ranar da za ta gudanar da zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu. hukumomi sun ce an kuma saka ranar 31 ga watan janairu a matsayin ranar da za a sake zaɓe a zagaye na biyu idan har akwai buƙatar yin hakan zaben zai gudana ne bayan an kammala jefa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima a ranar 13 ga watan disamba wanda ke ɗauke da wani sashi da zai ƙayyade wa'adi biyu na shekaru biyar biyar ga shugaban ƙasar a da an saka zaben ƙasar ne a watan oktoban da ya gabata amma sai aka matsar da zaben gaba saboda barkewar sabon rikici a bangi babban birnin ƙasar sojojin kasar masar sun saki ɗan jaridar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama hussan wato hussan bakat kwana guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka soki tsare shin da aka yi a ranar lahadi da ta gabata hukumomin masar suka tsare bagad bayan da aka zarge shi da yada labaran kanzan kurege a wani rahoto da ya rubuta a watan oktoba wanda ya nuna cewa wata kotun soji ta sami wasu jami'ai 26 da laifin yunkurin yin juyi mulki a ƙasar bagad ya kasance fitaccen ɗan jarida ne a ƙasar masar wanda ya yi suna saboda wata ƙungiya da ya kafa mai rajin kare haƙƙin bul'adama yanzu haka lauyan ɗan jaridar ya ce babu tabbas game da makomar wannan shari'ar da ake yi wa bagad wanda sojoji suka zarga da saka tsaron ƙasar cikin haɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar burundi ta kai wani shalli da za ta iya tsunduma cikin mummunar rikici inda ya kira ga kwamitin tsaron majalisar da ya ɗauki matakin gaggawa a wani jawabi da ya a ranar litinin din ta gabata a gaban kwamitin kwamishinan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kare haƙƙin bil'adama ya ce an kashe akalla mutane wato dubu ashirin da hudu a ƙasar ta burundi tun bayan barkewar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan afrilu inda aka jibge gawarwaki a kan titina kusan a kowane dare zaid ra'ad al hussein na ɗora alakin hakan ne a kan jami'an tsaro da masu tattara bayanan sirri da kuma tsagerin jam'iyyar wato ibnorera kure a cewar al rikicin zai iya rikidewa ya koma na kabilanci tare da yin kira ga masu faɗa aji da su tashi tsaye wajen shawo kan tarzomar rasha ta nemi da a sake wani zama a karo na biyu game da rikicin siriya domin a tantance yawan kungiyoyin 'yan ta'adda da ke cikin siriyar yayin da yake wani jawabi a birnin sochi ministan harkokin wajen rasha sagi ravlov ya ce samun jerin sunayen kungiyoyin na da matukar muhimmanci domin haka zai ba da dama a san hakikanin aƙidar kowace ƙungiyar da ke fada a siriya kamfanin dillancin labaran rasha ya ruwaito lavrov na cewa zai yi wuya a san inda aka dosa muddin ba a tantance ƙungiyoyin ba a dai ranar asabar ake sa ran za a yi zaman na biyu a birnin biyana VOA. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda kuka ji ga dukkan alamu shugaban najeriya muhammadu buhari ya sauke wasu daga cikin manyan sakatorin gwamnatinsa yayin da ake harmar rantsar da sabbin ministoci gobe daga fadar shugaban najeriya ga umar faruk musa ta waya To, kawo yanzu da muke magana da kai dai fadar gwamnati ta fitar da sanarwar cewar an naɗa ko kuma an sauya waɗansu manyan sakatorori su talatin da shida guraren aiki daga cikinsu akwai sababbi daga cikinsu kuma akwai waɗanda sauya musu aiki aka yi amma mun lura kamar akwai kusan guda goma sha bakwai na da waɗanda babu sunayensu a ciki wanda ke nuna mana alamar cewar shugaba muhammadu buhari ya cire ko ya kore akalla guda goma sha bakwai daga aiki gwamnati ba ta riga ta fi da sanarwar waɗanda aka wato cire daga aiki ba ko aka sauke ba amma tun da babu jerin sunayensu a wannan jerin suna shida ake kyautata zaton cewa lallai an sauke su ne daga aiki. To ina makomar ministoci? To ministocin gobe ne ake sa ran za a rantsar da su wanda kaga a wannan alama ce ta nuna cewar an yi sabon zubi kenan za a yi sababbin ministoci gobe kuma waɗansu da suke ko suka yi aiki a baya kuma lokacin saukansu ya yi ko kuma ba a gamsu da yadda suka gudanar da aikinsu ba an sauke su daga aikin don haka kamar sababbin ministoci ne kuma za su yi aiki da sababbin manyan sakatarori a gwamnatin najeriya kenan a gaida umar har yanzu dai muna abuja inda 'yan najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da maye shugaban hukumar yaƙi da almundahana efcc wakilinmu umar faruk musa da koko wakilanmu umar faruk musa da nasir adamu ilhikaya sun turo rahotanni a kai bari mu fara da ilhikaya tun hawan shugaba buhari bisa mulki a 29 ga mayu ake raɗe raɗin zai sauke shugaban hukumar efcc ibrahim lamar da daga mukaminsa in an lura da yadda shugaban tun kamfe yakan koka da yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke haifar da sakamako mai tasiri how can the economy do well when leaders are incompetent and corrupt ta yaya tattalin arziki zai ci gaba in shugabannin da ake da su bara gurbi ne ko masu cin hanci da rashawa in ji shugaba buhari da yake magana kan taɓarɓarewar tattalin arzikin najeriya nan tamkar hukumar efcc ta farka daga barci bayan hawan sabuwar gwamnatin bisa mulki inda ta gurfanar da tsohon gwamnan jigawa sule lamido tsohon gwamnan adamawa murtala nyako da ɗansa abdulaziz kazalika da tsohon gwamnan imo ikedi hakim gaban kotu shi mai shugabannin kungiyoyin al'umma ke cewa ne ga wannan matakin ga abun da ɗaya daga cikinsu comrade abubakar abdulsalam ke cewa shi lamudi lamudde ana zarginsa da abubuwa da dama na farko akwai tsohon gwamnan delta wanda ake kira james bori lauyansa ya yi petition bisa zargin cewa akwai kuɗi da shi shugaban efcc suka amsa daga hannunsa amma da ya zo bayyana kuɗin sai bai bayyana adadin kuɗin nan kamar yadda ya amsa daga hannunsu ba na ɗaya kenan na biyu bincike da suke wa matan shugaban majalisar dattawa sannan a lokaci guda kuma a ɗayan ɓangare shi kanshi majalisar dattawa suna zirgansa to sai ya zama akwai kishin kishin kamar yanzu suna nema su yi bani gishiri in ba kamanda a yi rufa rufa akan wannan bincike da ke wa matar shugaban majalisa sannan a yi rufa rufa kuma akan shi kuma bincike da majalisa suke yi masa in ba manta ba zan ta wasa da muryar amurka tsohon shugaban efcc lamar da ya aza alakin rashin tasirin hukumar ga dogon turancin kotuna duk yadda kai duk kamun mutum da kai in dai ba an hukunta shi ba to ba ce koyo ba To bayan mun ji ta bakin Elhikaya, mun kuma ji ta bakin wakilinmu a fadar shugaban ƙasa Umar Faruk Musa. yanzu 'yan Najeriya musamman ɓangarorin da ke tafa yaƙi da cin hanci da rashawa sun fara tofa albarkacin bakinsu su dangane da wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka. Mr. Abraham Unaji na ƙungiyar na ta End Impunity Now Campaign da maganan shi ya fito da aka ce ya yi amfani da account wanda ba na wannan ma'aikatan ba ne ya dinga sa kuɗi kaga mu a namu har yanzu dai muna nan muna bincike wai da gaske ne kuɗin da aka ce ya yi sa a account wanda ba nashi ba ko kuma ana dai mashi wannan ƙaryan ne amma baka ganin kamar ba a yi masa adalci ba kamata a tabbatar da zargi akan shi kafin a ce za a cire shi daga aiki e to ni dai a nawa saboda kamar sati uku zuwa biyu da suka wuce akwai lokacin da nake jin ana wannan filan. sai ake cewa ai tun da ya zo duk kudaden da ake karba gudun mutane da aka ce na sata ne aka ce ya bude special account wanda ake sa kudin nan to kuma me amfanin shi bayan ita EFCC tana da guri wanda ake aje kudaden nan Haka shi ma Malam Hassan Sadona wani dan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya jinjina wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka. Akwai zarge-zarge da sauransu masu yawa akan shi tsohon shugaban wannan hukumar EFCC shi wato Ibrahim Lamorde. A daidai wannan lokacin mu 'yan Najeriya muna iya ganin cewar yin hakan zai ba shi daman kare kanshi eh, zargin da ake mai ya eh, Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin daidai ne a yanke hukunci akan mutum tun ba a tabbatar da zargin da ake masa ba? A wannan ba yanke hukunci ba ne wannan ba shi dama ne. To, har yanzu dai muna Najeriya, inda 'yan ƙungiyar rajin kafa ƙasar Biafra suka yi wata mummunar zanga-zanga sanadiyar kama shugaban haramtaccen gidan rediyon biyafara daga yankin kudu maso gabashin najeriya ga wakilinmu lamido abakar tawaya wato hajji ibrahim abin da ke faruwa shine yan kungiyar nan masu rajin ballewa daga najeriya da aka fi sani da suna yan biyafara su ne suka gudanar da wani jerin gwano a jihar ribas kuma shi wannan jerin gwano ya hada jihohi daban-daban da su 'yan kabilar ibo da ya hada da makwabtan ita jihar ribas kama daga jihar imo da abia da kuma inugu wato makasudin shi wannan jerin gwano su 'yan rajin falliya daga najeriya ne 'yan biyafara suke kira ga ita gwamnatin tarayyar najeriya da ta sako musu wani jigo na ita kungiyar da jami'an tsaro suka kama wato musa imandi kanu kuma zanga-zangar da aka yi a wurare daban-daban a jihar ribas to lamido menene musabbabin kama shi wanda aka kama din ka sa akwai wani gidan rediyo na biyafara da ake ta magana a kai hmm. a inda gwamnatin tarayyar najeriya ta ja kunnan su akan cewa su daina watsa shirye-shirye to har zuwa yanzu dai ba a daina gabatar da shirye-shirye ba mecece nasabarsa da gidan rediyon eh to shi ne babbar manajan na shi wannan gidan rediyo shi musa imandi kano din shin akwai waɗanda abun ya rutsa da su eh mutane da dama na anguwanni lamarin ya ritsa da su sun kira ni ta waya kuma sun tabbatar da cewa wato su 'yan rajin ɓalliya daga najeriya din sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki dai ana ma sa ran wasu sun rasa rayukansu sai dai duk kokarin da ni na tuntuɓar rundunar 'yan sanda da ta soja da ke jihar ribas sun ce suna inda lamarin ya faru saboda haka ba za su iya tantance ainihin mutanen da suka rasa rayukansu ba amma dai sun sa an samu jikkata. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani mai kira daga Kaduna muna sauraron ka. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Mala Ibrahim. To gaskiya dangane da gyare-gyaren da shi Muhammadu Buhari ke yi. Kana eh, saurare ni saurare ni Mala Ibrahim mu na yau shine yadda za a ceto tafkin Chadi daga kafewa ba batun gyare-gyaren da Buhari ke yi ba ne. ok to na gane kwarai hmm. lallai tafkin cajin nan matuka yana da amfani ga ƙasanmu ga baki ɗaya illa iyaka ana samun matsala wajen yasanta da kuma lura da ita domin eh, tana kawo arziki ga wannan ƙasa namu gaba ɗaya kiran da muke da shi dai ga shugaba najeriya a ƙara hmm. mata faɗi sannan kuma a dinga ƙoƙarin yashe ta lokaci bayan lokaci kuma al'umman da suke wannan gurin su ma su kasance masu kula da wannan tafkin domin gudun kada ta dinga ballewa da kuma yin wasu abubuwa wanda za su iya jawo kuma baya ga wannan tafkin na gode da fatan za a tashi lafiya To mun gode mu ma daga Kaduna bari mu je mu jigawa. Wake kan layi a jigawa? Kana tare da Ahmed Adamu Abdullahi da ke To muna jin kamalan Ahmed. muna sauraron ka maudu'inmu na yau shine idan kana to da alamar wayarka ta katse kamar yadda muka ce yau za ku kira ne ku bayyana ra'ayinku kan yadda za a ceto tafkin chadi ganin yadda tafkin ke da muhimmanci ta bangaren noma da dai sauran albarkatu bari mu je mu jihar naija wake kan layi a naija umar shehu daga jima shehu daukar gwamna to malam umar muna jinka sai dai kamata hakika su shugabanni suna sakaci akan duk abin da ya kamata a ce sun gyara shi domin ci gaban talakawa saboda shi wannan kogi na cadi da ake magana tafkin cadi ai ba karamin muhimmanci gare shi a kasar nan ba amma kuma sai ka ga ana magana za a gyara za a gyara sai al'amura ta gyara wasu al'amuran su banta da wa'anda ya kamata a ce sun gyara ma talakawa da kawunan su don har su suna amfani da shi ba talakawa kaɗai ke amfana da wannan kogi. To mun gode da ra'ayinka bari mu je Katsina wake kan layi a Katsina. Comrade Aliyu na Madina Daura karamar hukumar Daura jihar Katsina. To Comrade muna jin ka. Ni ina ganin abin da ya kamata shugabanni na wannan kasashe wanda tafkin sadi ya ratsa cikinsu su ne da abin da gaske su sa a zukatansu cewa suna so wannan kogi na tafkin cadi ya farfado domin al'ummar da suke bunƙasa suke suka yi dogaro da wannan kogi ba kaɗan ba ne ba in har shugabanni za su tsaya tsayin daka a game da farfado da wannan kogi na tafkin cadi bilhaki da gaskiya ni ina ganin cewa tsakani da allah a shekara biyu wannan kogi na tafkin sadi zai bunƙasa ya kai kamar yadda yake a da allah ubangiji ya ba shugabanni kwarin gwiwar farfado da wannan tafki na sadi na gode aliyu na madina daura To, kana ganin baya ga matakan da shugabannin suka ɗauka akwai wani ƙarin ko kuma wata shawarar da za ka ba su? Eh to, akwai shawara kamar yadda yanzu muka sami jajirtaccen shugaban kasa a najeriya wanda duk abin da zai yakan tsaya bilhaki da gaskiya ya yi shi ni ina ga ya kira shugaban taro na shugabannin kasashen da wannan tafki na chadi ya ratsa su yi magana a kai a kan cewa wannan abu shi kadai zai iya kawo ƙarshen rikice-rikice da ke faruwa saboda to mun gode sosai da wannan muhimmiyar shawara da ka ba da hukumomi musamman shugaban najeriya to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da wato mafita a ƙoƙarin da ake na farfado da tafkin cadi wake kan layi musa falke daga yanzu to malam musa muna jinka muna jinka to ni shawara ta ga magana sarkin caji ya alaka ga masu unhwani da shi don saboda su ma kansu idan gwamnati ta sa hannu to su ma ya kamata a ce sun sa nasu hannu na taimaka ma gwamnati cewa sun yi ɗin ko sun kula da sauran abubuwan da za su kare matsalolin da su faru a kan bisa sarkin tun da su ma suna amfana da shi ɗari bisa ɗari ba su saboda abin ya amfana ga gare su to mun gode sosai da shawararka bari mu sake komawa katsina wake kan layi Muhammad Alti to muna jin a shawara ta yadda za a haɓaka tafkin chadi wato na yi la'akari da an yi yawan dam dam dam da yawa waɗanda suke kai ma wannan tafkin chadi ruwa to in ba an ɗauki matakin rinka buɗe dandam ɗin nan suna kai tafkin cadi ba to ban ga yadda za a yi kuma ruwan nan ya taru kamar yadda yake da ba a ci gaba da cin moriyarsa ba. To mun gode sosai da shawarar da ka bayar kamar yadda muka ce so muke mu ji wato ra'ayinku game da hanyar da ya kamata a farfado da tafkin cadi da ke fuskantar kafewa ganin yadda tafkin ke da muhimmanci wajen wato samar da albarkatun gona ga ba ma najeriya kawai ba har da kasashe irin su chadin da kamaru da niger to muna ga wani akan layi wake kan layi ni ne daga bauchi to muna jinka wato ai ni magana tafkin carin da kuke magani na ga wato tafkin carin ai gaba ɗaya ta riga ta tabarbare gaba ɗaya saboda ta riga ta zama gaba ɗaya boko haram sun cika tafkin da za mu samu gyara haka To ai baka ga yan Boko Haram ɗin ba ma ana kokarin kawar da su idan aka kawar da Boko Haram kaga sai a yi kokarin yashe tafkin. Eh to in dai an yi wannan yana da kyau saboda mukan gaskiya a wannan karkashin tafkin muke ci kuma ga gaba ɗaya an bazo mu an kawo mu arewa gaba ɗaya mun rasa hanyoyin da za mu shiga ma. To baya, ga batun kawar da Boko Haram wace hanya kuma kake ganin ya kamata a bi wajen ceto tafkin daga kafewa? eto eh ai hanyar da nake gani yake so bi ka gani yanzu haka ainihin daga inda nake ma daga duguri nake amma kaga da yake gaba ɗaya an riga an rara komu muka zo gaba ɗaya na zo yankin bauchi wannan na zauna to ga ma lissafin da nake a yanzu haka ga na ta bangaren Nijar Boso da ake faɗa ga nan ko sati biyu ba ba aka ce an yi rikici a da gayya. To Allah ya kare bari mu sake komawa Katsina ko wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To suna na sahabi mai cajin waya gajirga karamar hukumar kurfa a jihar Katsina. To malam sahabi muna jinka. gaskiya wannan kogin kamata ya a ce an yashe shi kuma an faɗaɗa shi saboda mu kanmu nan najeriya da wasu ƙasashen za mu amfana da shi saboda ko da lebure je aiki kaga an karu don haka wannan ya kamata shugaban ƙasar tare idir ya kamata ba da kokari a yashe shi domin mu talakawa mu amfana da wannan shawarar da zan bada kenan mai magana sahabi mai cajin waya gajiyar ga karamar hukumar kurfa a jihar katsina tarayyar najeriya na gode Amerika. to mun gode malam sahabi bari mu sake komawa baucin yakuba wake kan layi a bauchi abdullahi muhammad karamar hukumar kirfi jihar bauchi najeriya to muna sauraron ka eh gaskiya abinda ya kamata ba da shawari a kan su ne kamar tafkin sadi yana buƙatar gudumawa na gwamnati da kuma su masu amfani da hanyar hannun gurare saboda idan an kan na haɗin kanku ku ba ta gudumawa na ku doka To, mun gode sosai da ra'ayinka ko da ike wayarka ba a jinta sosai. Bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri? Ni Yusuf dan Karmanin Eh, ina digiri. to muna jin ka malam yusuf to in dai tukin jari zai gyaro ai tun da yaushe za a gyara in ba ka ba tun muhammad gaddafi yana nan ai tun fara da muhammad gaddafi yana nan waraka tun sun gyara mu da har yanzu ma muna goyon bayan muhammad gaddafi assalamu alaikum mun gode da ra'ayinka mun gode kuma da gudunmuwar da kowannen ku bayar mun gode sai kuma maudu'i na gaba muna fatan za ku kasance wasanni a takaice columbus ne ya dakatar da mafalakin tim din impact na montreal na canada a wasannin kwallon kafa na kofin arewacin amurka na club club club din didier drogba ya fice ne daga wannan gasar a matsayin quarter final bayan ci uku da ɗaya columbus din ya yi masa a wasansu na ƙarshe a ƙarin lokacin da aka yi musu club din na columbus a cikinsa ne dan kongon nan cedric mabonti ke bugawa kuma a wasan kusa da na karshe columbus din da ya doke club din didier drogba impact de montreal za ta goga ne da tsohon club din thierry henry na faransa ita ko kungiyar wasannin guje-guje ta duniya ta ba da shawarar dakatar da ƙasar rasha da shiga wasanni na guje-guje na nan gaba na duniya da na olympic da za su wakana a shekara mai zuwa ƙasar brazil saboda zargin ƙasar ta rasha da ake yi da shaye-shayen kwayoyi masu kara guzari ga 'yan wasa wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da aka suma binciken tsohon shugaban hukumar guje-guje ta duniya dan kasar senegal din nan lamin diak da karbar cin hanci domin rufa asirin 'yan wasan da aka kama da laifin shaye-shayen kwayoyi masu kara guzari kuma ana masa binciken ne da shi da sauran mukarrabansa da ƙarshe kusan cewa shi kuma novak djokovic ya sake mai da gami a paris bercy a wasan masters inda ya doke andi more da ci shida da hudu kuma yan lashe masters na tennis na paris bercy din master dinsa na shida da ya lashe a wannan shekara yanzu haka dai novak djokovic shine dan wasan tennis wanda tauraron sa ke kyalla hilayen wasannin tennis na duniya haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. Amurka da kasashen tsakiyar Asiya, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan sun bayyana wani ƙuduri na ƙawance da haɗin kai tsakaninsu. Ƙasashen biyar na tsakiyar Asiya sun amince da ƙawance ta fuskoki da dama wanda suka hada da sassauta shingen cinikayya tsakanin kasashen yankin sun kuma amince da kyautata yanayi na kasuwanci a yankin domin jawo ra'ayin masu saka jari daga kasashen waje da kuma bunƙasa tuntuɓar juna tsakanin kasashen da amurka kare gurbatan yanayi da amfani da makamashi mara gurɓata yanayi suna cikin abubuwan da aka fi baiwa fifiko kasashen sun amince da haɗin kai akan tsaron iyaka domin hana ta'addanci safaran makaman ƙare dangi da na mayagun ƙwayoyi da fataucin mutane. a ƙarƙashin rajejeniyar ƙasashen na tsakiyar asiya sun amince da mara afghanistan baya da kuma kasance wata ƙasa mai cin gashin kanta da kuma tabbatar da tsaro domin yankin gaba ɗaya ƙasashen sun amince da hana yaɗuwar makamai a matakin yankin nasu da kuma duniya baki ɗaya har iyalau kasashen sun amince da tsare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da ci gaban demokradiyya da inganta zamantakewan jama'a kamar yadda ƙudurin ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya ya tanada rajajenyan zai ba da damar haɓaka tattalin arziki siyasa da tsaro tsakanin ƙasashen da amurka shirin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnati ta amurka yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya amma a takaice ta ibrahim wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar burundi ta kai wani shallin da za ta iya tsunduma cikin mummunar rikici inda ya kira ga kwamitin tsaron majalisar da ya ɗauki matakin gaggawa a wani jawabi da ya ranar litinin din da ta gabata a gaban kwamitin kwamishinan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kare haƙƙin bil'adama ya ce an kashe akalla mutane 24 a ƙasar ta burundi tun bayan barkewar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan afrilu inda ake jibge gawarwaki a kan tituna kusan a kowane dare ƙasar jamhuriyar tsakiyar afirka da ke fama da tashe-tashen hankula ta saka ranar 27 ga watan disamba a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu hukumomi sun ce an kuma saka ranar 31 ga watan janairu a matsayin ranar da za a sake zaɓe a zagaye na bi idan har akwai buƙatar a yi hakan to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu kafin yi sallama da ku muna taya alhaji muhammad gidado wanda za a naɗa shi sarkin fulanin oloru a kambi allah ya taya riko a wanda za a yi a fadar sarkin ilori dr sulu gambari ranar juma'a da karfe wato 11 na safe yanzu a madadin mahmud lalu wanda ya taya ni da shi mr daniel brown wanda ya haɗa mana sautin da injiniyar mu nashwan kale ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.